rolling sai kun fice gaba ɗaya ke uwar gida sai amarya sun shigo fa to kaga kai ku taho da ango dan kai kafa ku rinka mana surutu a waje fa kai mun fa hoto mai kyau fa duk abin da zaka saita ka saita shi ko ka zo a sa a recording tambayo shi an goya sunan ka ya wale rolling action to jama'a yan uwa na maza da mata ina mana barka da su a wajen wannan kakarin biki na da yawale alhamdulillah alhamdulillah wannan taro mai albarka Allah ya samu ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya yanzu yanzu an kira ni an gabatar min da cewar an goyi na hanya zai shigo dan Allah idan ya shigo a bashi hakan kai na ba mai gida a yasa ina godiya ina godiya sosai da sosai Allah ya da godiya lafiya yanzu an fara wannan gagarumin shi taro mai albarka tun daga ango nan ya shigo shi da amaryarsa sarauniyar mata ango ka sha kanshi ango ka sha kanshi ango ka kanshi barka da zuwa ango barka da zuwa ango barka da zuwa mai girma ya ware barka da zuwa mai girma ya ware ubangiji Allah ya ba ku yan biyu rana dare na farko in Allah ya yan biyu za sauka barka da shigowa ango barka da shigowa ango da Allah ka ta ba ango to Mr. Ango muna ma barka da zuwa wannan gagarumin taro naka wanda naku ta dalilin ku muka tare a nan ko muna ta kuma farin ciki ubangiji Allah ya kare yan baya irin mu kenan madalla an gogare ka assalamu alaikum abokan na maza da mata ina kowa da kowa fatan alkhairi yadda Allah ya haɗa mu a wannan guri Allah ubangiji ya bada kowa gidansa lafiya amin zuma amin kuma Allah ya kawo na yan baya Eh, da asara Allah ya kare amin amin to mun ji wannan mun ji daɗin wannan addu'a da kai mana mai girman ango kai dai Allah ya nuna mana lokacin a lokacin naku sauraron mu da yan baya Da Allah mu dafa ango ango gare ka yawwa kara eh. ka ango kara ka ango kyakkyawa gindiyar sarauniyar mata kaga mista ya wale kaga angon fatima kaga mista ya wale kai Allah ya saka da alkhairi kina go jama'a kun gani an ba mai ne da Allah ya saka go madalla wannan biki ne mai albarka wannan biki ne mai albarka Allah ya karo ni'ima Allah ya kauda fitina duk mai duk mai shi shiri mai mai mummunan shiri akan wannan biki na mista ya Allah ya kawar da shi ko ma waye ko ma waye ko To yanzu za ku fara gabatar da abin da ya taru za ku kirawo kawa amarya ta yi wannan sai ka kira ta za ta yi bayani sai ka kira abokan ango. Pikin. Yawa. To mu je. Ko kuma? Ehe, shigowar ku daukan mana siyu dinsa shi ma mun gama da shi ko da mun samu matsalar light mun gama da gurin. Eh shigowar ku ba yayi abinda kuka yi yayi kyau sosai. Ya shigo wasu su yi da wanda suka shigo din nan ba yes kana faɗa kana jawabinka fikin ka ta hoto fa kyau fa dan Allah ku daina irin wannan ku daina irin wannan matsala za ku jawo mutane ba haka rolling sai kun kauce daga nan kauce daga nan gaba ɗaya sai ku shawo kwana action silent kai dakata da Allah kai mai kemara. iya su nake so ka ɗauko min wannan zamu mu ɗauki inside ɗinsu daban back kai ci gaba da maganarka ga an wani zai ƙara so bi ta'ala ga an wani zai zo zai ƙara so bi zai ta'ala ba zan da da amaryarsa suna nan

Kai, ba ka ake yi ba. ka matsa can inda hoton zai yi kyau muje mc action yabba mr yawale yana nan kasuwa shi da amaryarsa da Allah tashi mu tafa mai gaba ɗaya mu nuna mai mai na a cikin mu kun gane abin da nake nufi yawwa to wannan bawan Allah mutum ne mai kirki mai azuma wanda ya san darajar mutane gashi nan karsowa gashi nan gashi nan gashi nan kina ne ita wani wannan karsowa kai da amurka ina muku fatan alkhairi ina maka barka da zuwa mun gode mun gode mun gode rolling hmm. action ka bashi kuɗin nan ka mayar mai da kuɗin ah. mayar mai da kuɗin

barka da zuwa barka da zuwa to to daga sai ka dauki full white zaman su kuma